zuwa maka yarinya ba ta da lafiya numfashinta ne yake sarkewa yau kwananta uku da haihuwa mun je asibitin murtala sun ce mana babu gado suka tura mu nasarawa shi ma muka je babu gado shine suka turo mu nan Daya daga cikin ragowar iyayen yara da ke kwance a wannan asibitin yara na Kano kenan wadda galibin ɗakuna da ofisoshin da ke cikinsa suka zama tamkar kushewa. yayin da na ziyarci asibitin na da kalilan ɗin ma'aikata da ke ciki sun yi jingun-jingun ana tunanin makomar rayuwa. mu dai abin da ya faru daga manyan mu sun kira mu sun ce mana sun samu oda daga kotu cewa a dakatar da duk wani abu da ake yi a asibiti kuma sun dakatar sun ce an ba su notice na wasu 'yan kwanaki a sallami kowa da kowa mu yanzu makomar aikin mu sai dai mu ce yana ga Allah ni nas ne ma'aikacin jinya ne kuma asibiti ta kira mu taro ɗazu ta ce ta samu umarni daga kotu cewar a dakatar da duk wani ayyuka a asibitin akwai wanda ma an musu aiki so za mu ci gaba da kulawa da su in Allah ya da zuwa lokacin da za a sallame su shikenan kuma eh ni ma ina daga cikin ma'aikaciya a cikin asibitin a radiology department nake to wallahi mu dai mu san dai abin da yake faruwa ba kawai dai an ce gwamnati ta dakatar da aiki a asibitin gaba daya mu dai gaskiya ba mu san dalili ba kawai dai an ce an dakatar to mu gaskiya ba mu sani ba mu dai ba mu san makoman mu ba gaskiya wata odar kotu ce dai ta umarci kamfanin da ke kula da ayyukan wannan asibiti mai suna Northfield Health Services ya kauce daga asibitin tare da ma'aikatansa baki ɗaya kamar yadda guda daga cikin manyan jami'an asibitin wanda kuma ya buƙaci a saka sunansa ya tabbatar min. Mun samu umarnin kotu cewa wanda suke gabanin board na asibiti sun kai ai waɗanda suke manajan asibiti ƙara kotu saboda haka ta ba da umarni cewa a dakatar da ayyuka Dr. Nasir Kabo da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar kula da asibitocin jihar Kano ya ce ba wai rufe asibitin akai ba amma gwamnatin Kano ta janye yarjejeniyar kawancen aiki tsakaninta da wancan kamfani A shekara ta 2018 ne asibitin yaran na Kano mai yawan gadaje 200 da ake yi wa lakabi da Khalifa Sheikh Isa Rabiu ya fara aiki ƙarƙashin tsarin nan na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Kano da wannan kamfani na Northfield bisa wasu ƙa'idoji da sharɗa da ɓangarorin biyu suka aminta da su. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin daraktan kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Lawan ya tabbatar da cewa fiye da mutane dubu uku ne suka kamu da cutar kwalara a jihar cikin kusan watanni uku da suka gabata. Daga wajen biyar ga watan uku na wannan shekarar kawo yau a 22 ga watan shida mun samu mutum dubu uku da tara wanda suka kamu da wannan ciwo amma allah cikin hikimarsa da sahalewarsa mun samu warkar da mutum dubu biyu da da da ɗari tara casa'in shida. Dr. Bashir Lawan kenan na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, miliyar Amurka daga Kano, Nigeria.